Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon Tiyu da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Marusani. Sani. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku kakanin labaran duniya. Gwamnan jihar Filato a Najeriya ya shirya wani taron masu ruwa da tsaki domin lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro da jihar ke fama da ita. kifewar wani kwale-kwale a ƙasar cote d'ivoire ya halaka akalla matasa da yara ƙanana sha biyu malaman makarantu a kamaru sun tsunduma yajin aikin gama gari wani harin ta'addanci ya halaka mutum 24 a yankin kashmir na India. tun ga labaran yadda suke a yadda kungiyar kasashen yammacin afirka ke bikin cika shekaru 50 da kafuwa shugaban gana john dramani mahama ya bukaci ƙungiyar da ta muhimmanta diplomasiya wajen sake maido da alaka da ƙasashen Nijar da mali da burkina faso da suka balle daga ecowas kakaɗan daga jawabinsa violent extremism growing insecurity in the sahel mummunan tsatsauran ra'ayi ta'azzarar rashin tsaro a sahel rikicin siyasa taɓarɓarewar tattalin arziki da barazanar sauyin yanayi a cikin yanayi irin wannan dole ne diplomasiya da haɗin kai su kasance abubuwa na farko don samar da kariya matakin da ƙasashen mali da burkina faso da niger suka ɗauka a baya-bayan nan na ficewa daga ecowas abin takaici ne amma duk da haka dole ne mu ci gaba da muhimminta tattaunawa ba za mu mayar da martani ta hanyar nuna wariya ko caccaka ba amma ta hanyar fahimtar juna tattaunawa da kuma janyo juna a jiki but with understanding, dialogue, and a willingness to listen and to engage. Shugaban Ghana John Dramani Mahama. To shugaban kasar ta Ghana ya dakatar da shugabar kotun kolin kasar mai shari'a Jortri da Araba Turkono saboda zargin aikata laifuka. Rahotanni sun ce dakatarwar ta biyo bayan takardun korafi guda uku da aka gabatar domin cire ta saboda sauya takardun kotu da kuma amfani da kuɗaɗe ta hanyoyin da ba su kamata ba. ya zuwa yanzu ba a yi cikakken bayani akan korafe-korafen da masu bincikenta suka gudanar a kai a ƙoƙarin lalubo hanyoyin wanzar da zaman lahiya da kuma dawo da yarda a tsakanin al'umma gwamnatin jihar filato ta shirya wani zama na musamman da ya haɗa ɓangarori daban-daban na al'umma a birnin jos wakilinmu muhammad tasiu zakari na ɗauke da ƙarin bayani Sakamakon irin matsalolin hare-hare da ke janyo rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi a jihar plateau, ya sanya gwamnatin jihar ta kira wani taron masu ruwa da tsaki domin a samu mafita. To kowace irin rawa malaman addinai za su taka Reverend Gideon Malam. Duka stakeholders na Plateau da musulmi da Krista an haɗu kuma an magana mai kyau da yadda za a haɗa kai a zona lafiya. Yayin da Sheikh Sani Jingir ke cewa a yi wa masu barna fada da ƙarfin gwamnati dan sanda ya duba nan ya duba can soja ya duba nan ya duba can mu masu wa'azi mu duba nan mu duba can mai kwantar da hankali to sai dai kungiyar miyata Allah ta jihar Filato kokawa te. Sunana Alhaji Ibrahim Yusuf Babayo shugaban kungiyar makiyaya dan yatti Allah Ko al'umman Fulani na jihar Filato mun yi mamaki jiya wai an kira zama stakeholders domin a zo a tattauna a ganin an samu zaman lafiya to amma mun yi mamaki mu ba a kira mu ba muna kira ga gwamnatin jihar Filato ta dinga yin adalci idan ana yi wannan zama da ake tattaunawa to a dinga kira kowanne al'umma amma kuma gwamnatin jihar Filatan ta bakin kwamishinan yaɗa labarai Madan Joyce Ramnap akwai Fulani a cikin wannan hall a inda aka yi taruwa lokacin da aka kira fi Allah su yi magana ba wanda ya tashi amma ba su yi magana ba amma kira kan an kira su Fatan da ake shi ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa. To sufeta janar na rundunar 'yan sandan Najeriya gube tukun ya bayar da umarnin janye jami'an Mopol daga ayyukan da ba na hukuma ba a daidai lokacin da tarzoma ke ci gaba da ruwa a jihohin Benue da Plateau da kuma wasu sauran sassan kasar. kayode ya fitar da wannan umarni a jiya talata yayin wani taro da ya tsakanin sa da kwamandojin rundunar kai daukin gaggawa a birnin tarayya abuja an kira taron ne domin nazari kan sake dubarun yaƙi da matsalar tsaro da ke ci gaba da karuwa a najeriya iyayen ɗalibai a kamaru sun shiga damuwa sakamakon yajin aiki na gargaɗi na kwanaki hudu daga mayar ƙungiyoyin malaman makarantun firamare da sakandare ta kira wanda ya fara aiki tun jiya talata saboda rashin biya musu wasu daga cikin hakkokinsu da gwamnati ba ta yi ba alhaji abdullahi uba ne da ke da yara da dama a makarantu ya bayyana takaicinsa kamar haka gaskiya abun kam abun ya zo mana yadda ba zata don saboda shi yaro dama ya kamata lokacin sa yana karatu yana samun tarbiyya inda ya kamata to amma saboda irin yadda yanayin abubuwan ya zo mana yanzu a kasar nan ce za a shiga yajin aikin nan abun da na mu ba abun mun saba shi ba ba mu saba shi ba muna jin sa a wasu kasashe ana yi ana yi to gashi yanzu abun ya zo mu ya so ya kama mu ya raɗe mu abun yana ba mu mun shiga zulmi duk inda ka je majalisi za ka samu abin da ake tattaunawa kenan yanzu wannan dole ne mu roƙi gwamnati mu nemi taimaka mana a samu da Allah a sulhunta wannan abun yadda za a tafi an san yadda lamari yake tafiya a rayuwar yanzu to sannan aka zo aka shiga yajin aikin nan matsalan in zai mana yawa zai fi karfin iyayen ma saboda haka muna roƙo a gwamnati da Allah a yi kokari wannan abu kare tabbata kare kasance a shiga wani matsala cikin matsala daman can ana cikin wasu matsaloli sannan a sake shiga wannan matsala na yajin aiki abun gaskiya ba zai mana daɗi ba sau ko kaɗan. Alhaji Abdullahi wani uba a Kamaru. na labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na irifi kifewar wani kwalekwale a ivory coast ya halaka yara da kuma matasa akalla sha biyu a ranar litinin rahotanni sun ce waɗanda suka rasu na kan hanyar su ta dawowa daga bukukuwan ista yayin da aka kaddamar da bincike ma'aikatar kula da harkokin wasanni ta ce ai nasarar ceto hudu daga cikin yaran da rai mayakan da ke biyayya ga mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu rishmashar ta zargi dakarun gwamnati da kai wa cibiyoyinsu hari a wannan laraba har-haren da bangarorin ke kai wa junansu na barazanar sake barkewar tashin hankali a wannan jaririyar kasar tun rikicin wanda ya faro tsakanin shekarar 2013 zuwa 2018 ya yi sanadin mutuwar mutum 400 tare da cilasta mutum miliyan 4 rasa muhallansu. to waɗannan labaran suna zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi asusun ba da lamani na duniya fme ya zaftare hasashen haɓakar tattalin arzikin amurka da china da wasu ƙasashe da dama wanda ya ce yana da nasaba da harajin kasuwanci da washington ke lafta abokan hulɗar ta mafi ƙololuwa da aka gani cikin shekaru ɗari azuma bashir aminu ta haɗa mana wannan rahoto Asusun na IMF cikin alkalman da ya fitar jiya talata game da hasashen haɓakar tattalin arzikin ƙasashe ya ce durƙushewar ko kuma koma bayan ba zai tsaya kaɗai kan Amurka da China ba har ma da tarin ƙasashe lura da kasancewar Washington da Beijing jagororin tattalin arziki da kuma hada-hadar kasuwanci a duniya. Alkalman na IMF da ke fita kwanaki goma bayan harajin kasuwanci da Trump ya ba wa ƙasashe ko da yake ya dakatar da na wasu daga ciki ya nuna cewa hasashen shekarar nan zai samu na kasu da kashi sifili da digo biyar zuwa maki biyu da digo takwas daga maki uku a shekarar da muke ta dubu biyu da ashirin da biyar yanda a dubu biyu da ashirin da shida tattalin arzikin zai sake ganin babbar koma baya wanda ke nuna rashin tabbatuwar hasashen samun ta gomashin kashi uku a shekarun na dubu biyu da ashirin da biyar da dubu biyu da ashirin da shida imf ya ce tattalin arzikin duniya baki ɗaya zai yi tafiyar hawainiya fiye da tsammani a watan janairun baɗi To a da Azumi Bashir Aminu, akalla mutum 24 sun mutu a yankin Kashmir na Indiya a jiya talata cikin wasu jerin hare-hare da 'yan bindiga suka kai. Wannan ne hari mafi muni da aka kai a yankin cikin shekaru da dama a cewar mahukuntan yankin. Firaministan Indiya Narendra Modi ya bayyana harin da dabbanci tare da shan alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan lamari. Babbar jami'ar kula da harkokin siyasar ƙungiyar tarayyar Turai Kaja Kalas ta faɗawa kamfanin dillancin labaran faransa fp a jiya talata cewa amurka ba ta yi amfani da ikonta ba wajen tursasawa rasha tsagaita wuta a rikicinta da ukraine wannan dai na zuwa ne yayin da bangarorin biyu ke jargin juna da karya jejene tsagaita wuta da vladimir putin ya ayyana dalilin bukukuwar sallar ista rundunar sojin isra'ila ta sanar a wannan laraba cewa ta yi nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka cillo mata daga yemen an ji karar injiniyar ankararwa a garin haifa da kuma wasu sauran gariruwa da ke arewacin isra'ila kamar yadda rundunar sojin isra'ila ta rubuta a shafinta na instagram to hankulan duniya sun karkata kan wanda zai yi gaji kujerar shugabancin al'ummar mabiya krista duniya bayan mutuwar fafaroma faransa da shekaru 88 a duniya karfe 8:10 Michael Kudisin ya dawo da labarin wasanni a gaishe ka. To a gaishe ka Umar Sani. Eh, to hukumar kula da gasar syria ta Italiya ta sanar da daga wasu wasanni uku da aka tsara za a buga a ranar Asabar a gasar syria A din kenan ta italiya ne dalili eh, sakamakon ko kuma saboda jana'izar paparoma francis wanda ya rasu a farkon wannan makon tun da farko dai rahotanni sun nuna cewa hukumar gasar za ta iya bari a yi wasan inter milan da as roma domin baiwa tawagar ta simone inzaghi damar hutu don tunkarar wasan ta da barcelona a matakin kusa da karshe a gasar zakar nahiyar turai to amma hukumar ta tabbatar da cewa za a buga wannan wasa a ranar lahadi da karfe uku na rana watan eh, ta daga wasan kenan din duk da haka watan inter milan ba za ta samu hutun da take bukata ba to za a gudanar da addu'o'in jana'izar papa roma dan yankin latin amurka na farko da ya taba jagorantar majami'ar katolika a dandalin st peter kafin a binne shi a santa maria maguwa a ranar asabar kenan to wasa tsakanin lazio da fama wanda ya kamata a buga a ranar asabar ya koma da ran litinin yayin da wasan koma da jinuwa zai kasance a ranar lahadi To Kalo Ancelotti ya ce yana marhabin da matsin lamba da ke tattare da horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma koge zo baya yi a game da jita-jitar da ta dabaibaye makomarsa a kungiyar. To Ancelotti ya lashe kofin La Liga biyu da na zakarun Turai biyu a cikin kaka uku tun da ya yi wa kungiyar kome daga Everton a shekarar 2021. Wato da ya rufe kundan ba sauraron sosai ya a lokacin ne yake samun karsashi da karfi da kwarin gwiwa to amma wannan kaka lamura sun kasance masa da wahala mm. to kuma ya ɗauke su a matsayin kalubale na rayuwar wadda eh, watan dan adam ke iya fuskantar a kowane lokaci to a makon da ya gabata da real madrid ta sha kashi a hannun a wasan da kusa da karshe na gasar zakarun turai mm. sannan kuma maki bakwai ne ta zarasu da barcelona a gasar la liga spain ah, ana saura wasanni shida kenan a karkare wannan gasa to rashin nasara a hannun arsenal ya ta'azzara raɗe raɗe da ke alakanta kocin ɗan ƙasar italiya da babbar tawagar ƙasar brazil mm. a yayin da ake ganin zabi alonso ne zai mai gurbin sa a santiago bernabeu to yayin amsa wata tambaya da aka masa a ta wani taron manema labarai akan ko yana jin matsin lambar mm. ancelotti ya ce kungiyar na sane da cewar wannan shekara fa mai sarkakiya ce to ya ce akwai aiki a gaban sai kuwa ya ce kuma yayin da ya ci gaba da cewa matsin lamba yana ƙara masa karsashi saboda haka babu wani abin da ke damunsa inda ya karkari da cewa muddin zai ci gaba da farkawa kowace safiya mhm. to shi fa ba shi da wata matsala watan ya bude ido ya ji shi a duniya ba a lahira ba wato kasan kamar wasu mutane ne su kalubale suna suna fuskanci kalubale hakan yana kara musu kasan shi wannan ancelotti gogagge ne babu wani abin da bai gani ba a matsayin shi na dan kwallo da ma mai horarwa tun lokacin da ya buga kwallo ya taka abu ya tabuka abin kirki sannan kuma a matsayin shi na mai horarwa ya ga abubuwa da dama wato ka ga mahimmancin wato ka koyar sannan kuma ka buga eh sosai ka san to wani din zai buga amma kuma ba zai irin kokarin Ancelotti ba wani kuma bai buga ba amma kuma za ga yana kokari sosai to haka eh, ka ji shi da kai shi yana alfahari da haka wani eh, lokaci ya faɗa cewa babu abin da ya rage masa a matsayinsa na matsayinsa na wanda yake harkar kwallon kafa ba sosai sosai to Barcelona kuma ta samu nasara akan kan real mallorca da ci ɗaya mai ban haushi a daren jiya talata mm. to wannan lamari ya bata ya sa ta samu tazarar maki bakwai tsakaninta da Uh, real madrid kenan a matsayin ta da mm. farko a teburin gasar la liga to a cikin sawa'i 41 da fara zubi na biyu na wasan ne dan wasan tsakiya dani olmo ya ci kwallon da ta ba barcelona nasara to barcelona da ta yi ta kai hare-hare a wannan wasa amma bata samu saka kwallo a raga ba sai daga baya mm. ah, watan olmo ya samu ya saka kwallo ɗaya tilo a mm. raga kuma ita ce kwallon dai da aka ci a wannan wasa to mai tsaron ragar mai yoka liyo roman shi ma ya taka rawar gani ya yi ta kaɓa kwallaye ya yi ta ɓaras da kwallayen eh, da su lamin yamal da su torres suka yi ta ɗirka masa ya hana kwallayen na shiga raga da wato da ya wuce ruwan kwallaye ma eh, sosai ai da an yi ko <laughs> ruwan kwallaye kamar da bakin kwarya sosai da an yi ruwan kwallaye irin ruwan nan mai karfi kamar da bakin kwarya to haka to mai horar da yan barcelona da yan sifili ya hurtar da yan wasa bakwai eh. Eh, duk a cikin shirin tunkarar real madrid ka san akwai to a gaishe ka da kokari to ina godiya umar Ga wasu daga cikin manyan labarai da za ku iya karantawa ko kallon bidiyon su a shafinmu na Facebook. Matsalar tsaro ta ta'azzara a Najeriya yayin da jama'a ke biyan haraji ga 'yan ta'adda a Zamfara. Gwamnatin nija kuwa ta kafa dokar hana fitar dare. Shugaban Ghana ya ce diplomasiya ce mafi kyau don sulhunta ECOWAS ta kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar. a cote d'ivoire kuwa kotu ce ta haramta wa dan takarar shugaban kasa shiga harkokin siyasa shin kowa ke tafiyar da vatican a yau kowaye zai iya zama sabon fafaroma su waye ke zaben sa kuma ya ake zaben shin ko kun san ma 'yan afirka ne kan gaba a waɗanda suka cancanci maye gurbin fafaroma sai ku ziyarci shafinmu domin karanta cikakken bayani Muna dauke da bidiyo kan yadda wasu al'ummar Ghana suka tasan mafitattakar muggan kwayoyi. Akwai kuma bidiyo kan yadda babban mai kula da 'yan wasan Super Eagles Patrick Pascal ya ce kungiyar za ta je gasar cin kofin duniya duk da matsalolin da take fuskanta. Shirinmu na kasuwa a kai miki doli ya mayar da hankali akan yadda aka haramta wa 'yan kasashen waje yin dillancin zinari a Ghana. A ci gaba da saurari da bibiyar sashen Hausa na RFI a rfi.fr/ha domin samun labarai daga lungu da saƙo na duniya har ma da ƙayatattun shirye-shirye da hoton bidiyo. Ku bibi RFI Hausa ku more. ta sai guziyar ji waɗannan shafukan domin kallon wasu daga cikin labaran da muka yaɗa muku. a jihar zamfara da ke najeriya al'ummomin ƙauyuka da dama na biyan haraji a hannun 'yan bindiga ne domin samun damar ci gaba da rayuwa a garuruwansu shaidu sun ce miliyoyin kuɗaɗe ake tilastawa talakawa biya bayan an yi